السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات الدين أما بعد وما سألك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يوم شاء أكو شاء قيادة وتم شوال إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بوليلة دريب من دائما إلا بيع وما يوم بيو أكو قوتم شدة miladiyya dubu عشرين da ashirin domin صاب للتاجي للتاقم اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى لابد العالمي العلامة ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه هنا وقال الله سبحانه وتعالى من جاوب رنشي يصاب أن قال لأبن دزام قرنتا sannan Allah ya ba mu lada a cikin abin da za mu karanta bayan haka kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a wajen gudanar da karatun mu faɗi abin da ya dace kuma mu kauce mu kuskure da faɗin abin da bai dace ba kamar yadda muka saba duk lokacin da za mu fara wani littafi muka masa shimfiɗa alal aƙalli shimfiɗa mafi mahimmanci ita ce musan wane ne marubucin wannan littafi al'allama tun da hajar alhambali rahmatullahi alaihi ba ba bakon mu ba ne a majalis mu da yawa mun karanta littafan shi da yawa da shi littafan su da muka karanta mun karanta littafin sa qabla ilmi salafi ala ilmi khalaq da kuma wasu littafansa waɗanda suke shurut ne na wasu hadisai kamar shan hadis ya tabo ulbaita salasu da makamantansu amma dai duk da haka tunda lokaci ya ɗan tsawaita akwai buƙatar mu sake ba da tarjama ko kuma tarihi na wannan babban malami wato al'allama ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi shi sa. muka kira gama da zamu masa bayanu ma wajab min tarjamatin irajab bayanu ma wajab min tarjamatin irajab a inda za mu tsokaci a kan nasabarsa da laƙabinsa da sa, da sanda aka haife shi da inda aka haife shi da koyon karatunsa da suwaye malamansa da koyar da iliminsa da ya yi da kuma littafan da ya rubuta na ilimi da kuma almajiran su wanda suka karbi ilimi daga gare shi sannan sai wasu maganganu na yabo da manya-manyan malamai ɗan uwanci suka yi a gaisa kansa sannan kuma sai rasuwarsa insha Allah ta'ala الإمام ابن رجب الحمد لله عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب شي رجب من سنن عبد الرحمن سنن شي الإمام ابن رجب يا قاعد سنن عبد الرحمن عبد عبد عبد الرحمن الرحمن الرحمن 啊，陈什么光顾信仰就是什么？西马库的苏内是阿布拉曼，巴本什么苏内是阿哈曼，有西万门阿布拉曼东瓦杜卡肯萨，西面就是十二人。أصل كلمة غضب على رأسي كان لكم الشيء العظيم العظيم وفي ضبع شيء سنتصور عند أكل موت الرجب أقي المعظم watan da ake girmamawa kasance shi wata ɗaya daga cikin al'ashirul hurum guda hudu mun sani watanni masu alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna iddata shuhur inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum to na farko daga cikin su akwai rajab a cikin watanni masu alfarma akwai wata rajab al-mu'azzam to shi kakansa abdurrahman din shi ne ake masa laƙabi da raja kakansa na biyu sunansa alhassan kakansa na uku sunansa muhammad kakansa na hudu shi ne ake cin shi abul barakat shi kuma abul barakat asalin sunansa shi ne mas'ud al-baghdadi thumma dimashq ana ma al-imam رجب رحمة الله عليه نسبة زوى غريب بتاعي madinatu salam dai wato wannan babban gari babban birnin ƙasar iraki sannan kuma ana masa alkunya abin da ke abin da nisba da dimashku nisba zuwa ga dimashku za mu ji da yiwu shi ne sai muka ce yunsabu ila bagdad li annahu wulida biha ana ce masa al-baghdadi saboda a bagdad aka haife shi asalin dangin su dan bagdad wato asalin su irakiyawa ne ثم ونسب إلى دمشق لأنه استوطنها وعاش فيها حتى الممات دقبايا كما أرد كيرا فدع الدمشقي سبود سبود دشيد دنجل سع سنتاسو سنداو بهم دمشق واتو ببن برن أثر سيريا أينزو كما تن أشندا sai zama yana da yana da nisba biyu malamai suna ce masa al-baghdadiyyu نسبة دوا بغداد مدينة السلام بالضبر من عراقي سلمكما أنا مسا نسبة تدي أنا سمسا الدمشقي سمو لهجرة سكيو أكداو سكداو دمشق كما أنا يرى يجرم شيء أن علامة ابن رجب الحنبلي أنا مثلا أبي زين الدين زين الدين سنة أنا مثلا كنا بعبد الفرج kamar ya samu wannan alkunyar daga babban malami al-imam ibn al-jawzi rahmatullah alayhi wanda shi ma kuma sunan shi abdurrahman shi abdurrahman ibn ali wannan kuma abdurrahman ibn ahmad to sai ya zama wancan ana ce masa abu faraj sannan shi ma ibn rajab ana ce masa abu faraj a tsakaninsu akwai shekaru al-imam ibn rajab rahmatullah alayhi ya rasu shekara ta 597 shi kuma imam ibn Hajar za mu da shekarar da ya saboda haka a su akwai tazara shi yasa shi ibn Jawzi rahmatullahi alai ya rayu a karni na shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ibn Hajar yana ɗaya daga cikin malaman da suka rayu a karni na takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ana masa laƙabi da ibn Hajar ibn Hajar ko kuma al-kunya alkunya alkunya dama kala biyu akwai abin da suke ce ma alkunyatu bil buluwa akwai alkunyatu bil ubuwa idan aka ce mu mutum abu fulan to ya zama an masa alkunya da ubantaka ke ba a ce baban wani ko baban wanci kamar annabi musallallahu alaihi wasallam da ake ce masa abul qasim sallallahu alaihi wasallam wa an masa alkunya da ake ce masa alkunya bil ubuwa kasancewar shine baban alqasim فالنوكم أكثر نعم الدنيا للبنوة للبنوة وسينتكى كون انتكى في أشياء ابن فلان وابن رجب يا سامون على كل ابن رجب ده الحاكم فتنا وتو عبد الرحمن وهم سونا سقيع في زريعة وتسونا كان ناس عبد الرحمن سمنا كل يا وتعال كل الشا وتو ابن رجب أن يا شهر على الحمد لله kusan a wannan karnin yana ɗaya daga cin malaman da ake danganta su a ce musu alhambali fiye da wani saboda eh, a wannan mazhabar ta al'imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi ya taso kuma ya koyi fikihin musulunci a ƙarƙashin wannan mazhaba kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka hilimta ma wannan mazhabi kuma suka yaɗa shi a zamaninsa yin rubuce-rubuce kamar yadda za mu gani wanda suke da alaƙa da wannan mazhabi wato mazhabin al'imam ahmad ibn hanbal Rahmatullah alaihi wannan sunansa ke an haife shi a Baghdad kamar yadda muka faɗi a watan Rabi'ul Awwal shekara ta ɗari bakwai da talatin da shida أوتر ربيع الأول شكرا تقري بقي لتلاتين دشدا أكحي في العلامة ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه sannan sun zo garin dimashku tare da baban shi wa huwa sabirun a lokacin yana ɗan karami bai fi shekaru ba sun zo ne a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da hudu an haife shi shekara ta ɗari bakwai da talatin da shida sannan suka zo garin dimashku shekara ta ɗari bakwai da arba'in da hudu in mun lissafa kenan kusan shekarun shi takwas a lokacin shekarun shi takwas a lokacin baban shi wato al'imamu ahmad shahabuddin ya taho da shi daga garin bagdad suka dawo garin dimashku sham kuma suka zauna shi wancan kakan nasa kamar yadda muka faɗi abdulrahman shi ne ake masa lakabi da rajab ya kasance babban malami ne yana ɗaya da cin manya manyan malamai na bagdad a wannan lokaci sannan kuma ya rasu a garin bagdad ne shekara ta ɗari bakwai da arba'in da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta ɗari bakwai da arba'in da biyu a lokacin ibn rajab alhambali yana da shekaru shida ke sannan babansa ahmad shine shi kuma ana masa laƙabi da abu da shihabuddin ana masa alkunya da abul abbas shi kuma babban malamin alkur'ani yana da makara'a wato makaranta da ake karɓan ilimin ilmomin alkur'ani ya karantar ya haddatar ma da mutane sannan kuma a karɓi kira'at mabambanta daga gare shi shi yasa ya shahara ma sunansa sai zama ana ce masa shihabuddin al-muqri shihabuddin al-muqri wato babban malamin nan wanda ya zama masanin alkur'ani ne karantar da alkur'ani kuma mai yi ma alkur'ani hidima sannan wannan baban nasa ahmad din shi a shahabuddin abul abbas al-muqri yana ɗaya daga cikin malaman malaman ibnu hajar al-asqalani cikin malaman ibnu hajar wanda suka karatu a wajensa akwai al-imam al-iraqi الضمان من حديث واتو الدين العراقي والذي يكي لنتفيبا سأل بركة أبا بقى في الألفية السا تحديثي لكم شرح السدعي واتو فتح المغيث لكم وصل التفيما سأل بركة لأصول الفقه لكم وصل تخريجات وصمم تخريج ديما لكاكم إحياء علوم الدين واتو المبني عن حمل الأسفار فمن دع الإمام العلائي shi ma wani bujumin malamin usulul fiqh kuma bujumin malamin hadisi kuma bujumin malamin fiqhin mazhabin shafi'iyya dukkanin su almajiran baban ibnu rajab ne kuma malaman ibnu hajar al-asqalani da fathul bari so da haka kenan shi shi shi shi ibnu hajar al-asqalani jika yake a wajen baban al-imam ibnu rajab wato shihabuddin abul abbas ahmad ابن عبد الرحمن بن رجب شي بابين ابن رجب الحمد لله يارت الشيطان كدري بقيد سبعين شدع باين هجراء النبي صلى الله عليه وسلم وانا حيب وستكونا عند اقع الفيش سنوكما دا سد اقع الفيش وبن زام يدني إيه شوى الامام ابن رجب الحمد لله شما لمينا كني نتقص shi yasa za mu ga malaman da suka yi rubutu a kan karni na takwas ya zama su suka ambace shi a cikin littafansu kamar al'imam ibn hajar ya ambace shi a cikin littafansa guda biyu ya masa tarjama a cikin littafinsa addu'a kamila fi a a'yanin ni'atin tamina ya yi tarjamar al'imam ibn rajab al-hanbali sannan ya sake tarjamarsa a cikin littafinsa imba'ul umr bi abna'il umur wannan littafai na al ibn hajar al littafai ne da ya rubuta shi ya rubuta su da suka shafi kusan malaman da suka rayu a karni na takwas malaman da wasu ya gan su da idansa wasu kuma malaman shi ne a gaba malaman malaman shi ne wasu bai haɗu da su ba wasu bai gan su ba bai rayu da su ba amma dai sun rayu a wannan karnin da shi ma al ibn hajar al-asqalani ya fara rayuwa amma bai rayuwar shi Allah bai an shi ta ba sai aka yi na tara shi yasa shi kuma almazirin Salman Sakhawi sai ya ambace shi a cikin littafin sa wanda ya rubuta shi akan tarihin malamai waɗanda suka rayu a karni na tara sannan bayan haka al-Imam al-Ulayli ya ambace shi a cikin littafin sa al-Maqsid al-Ahmad fi tarajim ashab Ahmad shi ba ya ambace shi sannan kuma imamu ash-shawkani shi ba sai an baci tarihin sa a cikin al-badr al-tali' bi bahasin man ba'da al-qarn al-sadi' sannan al-imam ibn al ibad al-hanbali shi kuma ya ambaci shi cikin littafin shadarat al-zahab fi akhbar al-zahab sannan al-imam ibn abd al-hadi wanda ya fi shahara da ibn al-mizraj ba ibn abdulhaji almajirin shekhu islam mai taimiyya wanda ya rubuta littafin eh, manaƙin shekhu islam taimiyya ba a'a wannan ibn abdulhaji a tsakaninsu akwai shekaru kusan ɗaya shi ya rubuta littafin sa aljauharul munabbab fi tabaqat mutaakhiri ashabi ahmad ya ambaci tarihin sa a cikin waɗanda kusan cikin littafan da suka ambaci tarihin al-imam ibn rajab hanbali to al na rajab alhambali koyan eh, karatunsa da kuma suwaye malamansa akwai dalilai guda uku manya-manya waɗanda su suka taimaka suka zama sababi na al'imam ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi ya taso a matsayin masoyin ilimi mai son karatu mai son neman ilimi sababi na farko shine kyauta daga Allah Allah ta'ala idan yana son ya shirya mutum domin ya hidimta ba addinin sa to da yawa tun a tashin farko Allah madaukakin sarki yake kintsa shi sai ya taso tun yadda dan harami ba abin da yake so in ba ilimi ba wannan sababi na farko ce sannan sababi na biyu rayuwarsa da ya a gidan ilimi kakansa ibn Rajab wato Abdulrahman malami babansa Ahmad Shihabuddin abul al-Abbasi shi ma malami ne ومن ومن يشابه أبه وما ظهر wanda ya kama da baban shi to bai zama azzalimi ba sau da ka kakan samanani baban samanani to babu mamaki idan ya taso babu abin yake sha'awa idan ba ilimi ba sannan kuma sai na uku ƙasar da ya rayu a cikin ta ta an ce an haife shi a bagdad bagdad garin ilimi ne kamar yadda aka sha faɗa mana to bayan nan sun yi hijira yana ɗan ƙarami shekarun shi takwas suka da dimashku a wannan lokacin dimashku matattara ce da mafaka ga malamai kusan karnin zane ibn taymiya shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi dan dimashku a dimashku ya rayu الإمام ابن القيم المازني دمشق الإمام الذهبي الدين ابن مفلح المقدسي دمشق ga gidan makadisiyawa da yawa wanda suka hidimta ma mazhabin hanabila da kuma fikirin musulunci da usulinsa duk yan dimashku ga asubuki shi ma ya zauna a dimashku asubuki wato ali ibn abdulkazi ga ɗansa kuma abdulwahab ibn ali ibn abdulkazi dukkanin sun zauna a dimashku kuma duk a wannan karnin suka rayu da al'imamun nawawi shi ma a kusan wannan lokacin ya rayu duk da suna gaban ibn rajab alhamdulillah so da dimashku dai a wannan lokaci idan ana siffanta wannan gari na dimashku wani gari ne da aka tabbatar da cewa gari ne da aka shirya cibiyar ilimi aka rufe ta a ciki sau da duk wanda yake bukatar ilimi a wannan lokacin to sai ya dandana garin dimashku sham kuma babban masallaci da ake da shi aljami'ul umawi shine ya kama da aljami'ul azhar a masa a wannan lokaci a abin da ya shafi ilimi da kuma hidimta masa to daga waɗannan manya-manyan walilai guda uku su ne suka jawo al-imam ibn rajab rahmatullahi alaihi tun yana dan karamin yaro ya taso babu abin da yake sha'awa yake karkata zuwa gare shi in ba ilimi ba الإمام ابن حجر رحمة الله عليه أشم yana الكاملة ينا فلا ينا شو وقدم دمشق مع والده sun zo garin Dimashku tare da mahaifinsa wato Ahmad Shahabuddin Abu al-Abbas fa sami'a ma'ahu min Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Khabbal wa qala man sanaku ku a Dimashku da ya fara karatu a wajensa bayan sun dawo Dimashku shine الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الخباز وأن يا سنة يا الإمام البخاري الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بابتيزبا الجعش وشيخها محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الخباز ما لم kusan سنة farko kenan a Dimashq sannan wa Ibrahim sannan da babban malami al'imam ibrahim ibn dawud al'aqa wa ghairihi ma da makamantansu a garin dimashq kenan wannan su ne malaman al'imam ibn rajab alhambali na farko farko sannan wabi bisra min abil fathin bailuni wa abil haramin qalani sannan al'imam ibn rajab alhambali ya je kasar masar wanda ita ma masar mun sani tana da tsohon tarihi a game da ilimi musamman wannan mafaka ta malamai da ake ce mata aljami'ul azhar wanda gani ne wanda eh, kai masallaci ne wanda yake da tsohon tarihi a wajen yada ilimi kuma har yanzu bai gushe ba yana taka rawa a duniya a yau abin da ya shafi ba da ilimi والإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يا تفجر مصر ومن يجي أنشم إليه a wajen manya-manyan malamai cikin malamansa a masu akwai al'imam abul kacin mai duni da kuma al'imam abul haramin alanish da wasu الإمام ابن حجر يتي وأكثر من المسموع وأكثر الاشتغال حتى معه الإمام ابن حجر يا يويت سورارا حديثي أو زمان من يمعنى sannan ya yawaita shagalta da ilimi haske da ya gwanance ya kware ya goge a cikin ilimi ya zama babban malami kamar yadda littafansa suke masa shaida da kuma malaman da suka rayu a zamaninsa الإمام العليني رحمة الله عليه يا بني أشل تابنسا المقصد الأحمد يكي شيوا وأجازه ابن النقيب والنووي cikin malaman da suka ba ibnu rajab alhamdulillah ijaza wato suka bashi dama ta cewa ya ruwaici ababen da suka ruwaita daga malamansu akwai babban malami ibn naqi sannan kuma akwai malami da ake ce masa an ba al-imam an-nawawi yahya ibn ba مع الإمام النووي المشهور لرياض الصالحين ده شغل مسلم ده المجموع شغل المحذب ده صور اللي تقريبا مع صاحب البركة إذن سؤال الأذكار إذن سؤال التبيان ده مثلا تنسى مضع بعد كانوا ولا النووي ده لأشياء الإمام النووي واللي يشعر أقوي كوي وما الإمام النووي wanda ya shahara يا rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da shida shi kuma wannan ya rasu shekara ta ɗari bakwai da arba'in da tara ننسى أحمد بن عبد المؤمن الشافعي السبكي سو ذاك وسيدنا أبا الإمام النووي وند مقصيد با فهنا تشمل أن سقباء الإمام ابن رجب الحمد إجازة وسمع الدكة على البخر عثمان بن يوسف سنقوم الإمام ابن ابن رجب الحنبلي ينا إذا تشمل لمين أكيد تشمل الرحالون وثم من سقريت تشيعه من من إلى من so da ya je makka da ya je makka cikin malamansa da ya karbi ilimi a wajensa akwai al-imam usman ibn yusuf wanda ake ce mishi al-fakh sannan washtagala bi sama'il hadisi bi itina'i walidihi daga nan kuma ya dawo garin su da dimashq sham inda suke yanzu ya zauna ya ci gaba da karban hadisi ta ƙarƙashin kula babansa babansa ke tace mishi abubuwa sai ya ce mishi ka je wajen malam wali. ka je wajen malaman akwai wasu littafai da suka ambata ba cewa tare suke tafiya a wasu a wani lokacin sai su tafi da shi ban shi da shi sai su tafi majalisi na ilimi domin karɓar ilimin hadisi ko su karɓi hadisai da sauran riwayoyi wannan eh, darasi ne sosai ga iyaye cewa iyaye su yi ƙoƙari na farko dai su ilimi sannan ko su kowa 'ya'yansu akan wannan harka ta ilimi babu asara a ciki alkhairi ne ga baki da Allah ba mu ikon yin haka sannan al ibn rajab ya faɗi a kan da kansa a cikin littafin sa zaidu tabaqatil hanabila yana tarjaman malamin sa ibn qayyim yace waja wala zamtu majalisa na lizumci majalisoshi na al-imam ibn qayyim domin a cikin malaman da suke tasiri a rayuwar ibn rajab alhambali duk da cewa bai daɗe tare da shi ba kamar yadda za mu ji to amma kuma ya masa tasiri mai girma kasancewa babban malami al'imamu da tsayin malami ne kuma mugaye to shi yasa shi ya kasance al'imamu ibn rajab alhambali ya tasirantu da shi matuƙa so da yake faɗi yake cewa la zamtu majalisahu na da zunci majalisosin al'imam ibn qayyim jawziya qabla mawtihi azyada min sana كافر يرسو دا قسم في هذا الشكر على الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يا قسم رسوة الوقت شن الإمام ابن رجب يجي مجأ ما يحدد الشيء ألا يعلم فاسدة حدوى هذا الشيء فهنا قسم دا قوانا الوقت شن ليحدد الشيء سيلزم شكرا تنسى ذي إن دا ابن القيم يحي تراتو وابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه ينا ونوجا حد في هذا الشيء وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة يشي نسو غاري أكثر بشره دبياني نوى النونية تاتا وتتك شحرية ود يترات على الكافية الشافية في الانتصار للفقة الناجية ودى تاتا بيكو تاوزن دبو دوس أبو أبوه وعوجن سيحرم عشان يتشوى وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة littafin da ya rubuta nuniya wanda ke bayani akan aqida nan sunna yana nufin aqida domin imam ibn qayyim rahmatullahi alayhi ya rubuta wannan aqida tasa ta nuniya kusan mutum zai iya cewa duk wani littafi da ibn qayyim ya rubuta akan aqida to ya markade shi ne a cikin wannan littafi nasa wato al-kafiyatu shafiya fi al-intisari lil واشياء أ ش من, تصانيفه وغيرها فما الناس ابو هو ليوع ناس وغريب للتقنص ليوع ليغبوك اما يد م ت ص ن ف ن ابن القيم ر الله عليه ما نميه متفنن للتقنص سنه ن ص ش ي د ا الخير سنو غيرها سننا كرمك ناس وغروس التفن دبا ناشي بما اوزنسا ودوز يد الله يالبغك اشكو shekara ɗaya da watanni ko shekara ɗaya da wani abu kamar da ya ce a biye da nisana ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce wa aksara min shiru shuyukh al-imam ibn rajab malaman shi suna da yawa وخرج لنفسه مشيخة مفيدة يا رب تلتاتي ليرمي تتاريخ المعلمان يا أم بتشيسو أو الآية a matsayin mashiyaka littafi da ake malamai suke rubuta domin su bayanin malamansu da waɗanda dai duk suka karɓi karatu a wajensu waɗannan su ne wasu daga cikin malaman al'imam ibn rajab alhambali akwai malami da ya yi dirasa a kan sharhin sharhin ilal hadith na al'imam tirmidhi na ibn rajab alhambali din to a muqaddimar ya ambaci malaman ibn rajab guda arba'in da ɗaya inda ya bi su a wasu littattafai ya samo su eh, wasu sun mai ijaza wasu ya saurara a wajensu wasu kai tsaye ya zo ya karanta shi yake karantawa suna masa fassara ko suna masa sharhi suna masa bayani da makamancin haka kamar yadda dai muka san hanyoyin neman ilimi da ake da su masu yawa Allah ya mu ce wannan shine yadda al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi ya koyi karatu da kuma wasu daga cikin malamansa da malamai suka ambata sai ya koya suwarsa da kuma littafan da ya rubuta da kuma suwaye almajiran shi al-imam al-ulaymi a cikin al-maqsid al yake cewa درس بحلقة الثلاثاء الإمام ابن رجب رحمة الله عليه يا يا يا يا يا يا كان سبوا حلقة فاتو أن جاي دا أكي إتران الثلاثة إتا أكي قلات حوير الثلاثة إن كان إسا عمطين كان طالب إلي يتو كذو كما إلى طباني ونم حلقة أنا يتني الجامع الأموي wato babban masallacin juma'a da ya shahara a garin dimashq sha wanda kusan yana da daga cikin tsofaffin masallatai din bai zama shi ne mafi tsufa ba a cikin masallatan da dimashq sha to ranar talata kawai ake da ita ake kulla wannan majalisin shi shi ne suke cikin halqatu sulasa sannan wal madrasat al hanbaliyya sannan al imam ibn rajab al hanbali karanta a makarantar da ake ce mata al madrasat al hanbaliyya mun san a musulunci muna da tarihul madaris kamar yadda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya rubuta littafin su addaris fi tarihin madaris ya ambaci makarantu da ake da su masu tsohon tarihi a cikin biranen musulunci وكان لا يعرف شيئا من امور الناس الامام ابن رجب رجع الامام العليمي يتي بي سان ابوبوا da yawa da cikin abubuwan da mutane suke na duniya baya shiga cikin harkokin al'amuran mutane na duniya ولا يتردد إلى أحد من ذوي ولاياته sannan cikin abin da ibn rajab aka masa shaida baya shiga wajen masu mulki malamanmu magabata kafin ibn rajab alhambali suna da maganganu guda biyu akan hukuncin zuwa wajen shugaba mutum ya zama malami ne shi kuma ya zuwa fada ko shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki ko makamantan haka suna da maganganu guda biyu mas'ala ce khilafiyya a baya baya al-imam suyuti rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin shi wanda ya bayani shi ya tafi akan cewa baya kamata malamai su rika zuwa fada kuma ya kawo hujjoji daga irin su al-imam amali eh, irin su al-imam al-thawri irin su ibn al-mubarak da makamantansu waɗanda suka su a fahimta su suna ganin mutum ba zai je fada ba sannan bayansa al'imamu shaukani da al'imam al'aminu sun su kuma suna da littafai da suka rubuta guda biyu su ma su kuma sai suna goyon bayan cewa ya halatta mutum zai iya shiga fada suka kama hujja da irin su al'imamu zuhuri da makamantansu to da mas'ala ce ta saɓani sannan kuma mas'ala ce da ake kallon makasin ɗin zuwa fada da kuma ma'ala wato me zai jawo wata fa'ida za a samu idan malami ya je fada? Wallahu to shi al-imam rajul yana cin malaman da suke wancan ajin ajin farko shi bai ganin malami ya je fada so da ka sai ya kasance ya sa kansa ka'ida a rayuwa cikin abin da aka masa shaida baya zuwa fada wajen sarakuna da niyyar ya musu wa'azi ko kuma ya kai musu kuka ko kuma ya musu wani bayani sannan al-imamu al-ulayni ya ce wa kana yaskunu al-madrasata as-sukkariyya bil qassa'i sannan al-imam ibn rajab ya kasance yana zama a makarantar da ake ce mata al-madrasata as-sukkariyya ita ma wata makaranta ce hamshakiya a garin dimashq so haka a takaice dai kenan al-imam ibn hajar al rahmatullahi alaihi bayan ya koya to daga baya shi ya zama shi ma yana koyarwa talaba fatuli ba hmm. darasa ya koyi karatu da shi ake yake nema to daga baya kuma shi ake nema a wajensa to haka ake bukatar ɗaliban ilimi su zama sannan ibn rajab alhambali malami ne mai karantarwa sannan kuma mai wa'azi sannan kuma marubuci littafan da suka rubuta tarihinsa sun ambaci almajiransa waɗanda wasu sun karɓi hadisi a wajen shi wasu ya ba su ijaza ta ilimi wasu kuma sun karɓi wasu ilmoma daga gare shi daga cikinsu akwai ashihab abul abbas ahmad ibn abi alhamam wato mai sunan babansa ko mai alkunyar babansa kuma mai lakabin baban shi baban shi sunan shi ahmad alkunyar sa abul abbasi lakabin sa shihabuddin to shi ma wannan almajirin nasa ana ce masa shihabuddin abul abbas ahmad ibn abi bakr alhamam dan dan dan kasar sham din ne dai sannan akwai muhibbuddin abul fadl mufti diyar bisriya wannan ya taba zama mai ba da fatawa na kasar masar wanda har yanzu masar tana da wannan tana da wannan tsarin na mufti tana da muftinta sannan wa dawuduhum suleiman al-musi wanda dan iraki dan kasar musi dan garin musi sannan wa zainuddin abul faraj al-makki al-bukhari wannan shi kuma eh, lakabin ya dace da na ibnu rajab din sannan kuma al alkunya ta dace da tashi abu abul faraj shi kuma na shi masa al bukhari sannan wa abu shir alhambali sannan wa abu zarin al-misri al sannan wa ala'uddin al wa khalqun siwahum da wasu duk waɗannan suna cin albajirai da littafan tarihi suka ambata cewa sun karɓi karatu a wajen al-imam ibn rajab al amma littafan da al-imam ibn rajab ya rubuta to al-imam ibn rajab malami ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilmin alƙalam da kuma saurinsa sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba shi kwakwalwa wacce take mai zurfi shi yasa idan ya ɗau hadisi ɗaya zai yi sharhin sa sai mai da shi littafi littafansa da yawa kusan hadisai ɗaiɗai ne shan hadisi ma bi ibani ja'i'ani wanda daga baya ake ce mishi kitabu zambin mani nikah haka nan hadisu sharhi shan hadisi ya tabu zaita talata da sauransu haka wannan littafin nasu da zamu karanta wato shan hadisi ikhtisamin mala'il a'la to ya rubuta littafai da yawa a cikin littafansa akwai shan tirmidhi amma kash wannan littafi ba a same shi ba sai shafukan da ba su wuce goma kakaf amma a shafi goma nan malamai suka ce da ya rubuta da a ce an samu wannan littafin to da ya wadatar da dukkan wani malami da zai yi sharhin biki? sai a ce kamar yadda ake cewa la hijrata ba'da al-fath wato ba ba a bukata kuma a sake sharhu sharhin sahih bukhari ba fathul bari to shi ma haka da a ce an samu wannan littafi na sharhu tirmidhi da al-imam da rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi to da ya wadatar da mutane daga ban bukatar wani sharhi na shi wato jami'u tirmidhi abinda aka samu shine shafi goma sannan an samu ƙarshen littafin shine shan ila tirmidhi domin an littafin aljami na alimamu tirmidhi littafi ne guda biyu akwai littafin farko da ya ware ya kawo hadisan manzo Allah sama a babi babi na fikin daga nan kuma sai ya zo ya kawo fanni na ilalul hadis a ƙarshe to an samu wannan shirin ilalul hadis littafi ne da aka buga shi kuma har yanzu akwai shi shi wannan littafi na shakku turmizi malamai suka ce yana da daga cikin littafai da turawa suka tace in kuma ba tacewa suka yi ba suka kona in ba kona suka yi ba to suka batar da shi a lokacin da ake ya kokanta ta wani iyazu billah ko kuma albuhu salibiyya diddai sannan daga cikin littafansa akwai sharhin da ya masayihul bukhari shi ya fara sama sharhin safatul bari وننشرهم فتح الباري سيدي في كتاب الجنائز يا في كتاب الجنائز كم لا بأ الله ملوك تنزلتي يكر في غنصة ابن عبد الحاج ابن عبد الهادي وانه مقربة تنسى على هذه يا فأي أشل التاتنسى الجوهر المنظف يكي شو هو من عجائب الدهر ولو كم ولو كم لا كان من العجائب يكي ولن شرع تفك الباب ابن رجب wallahi na ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da Allah ya a duniyan nan ya ce kai ai da wannan littafin nata ya gamu to da an sa shi a cikin al'aja'ib na duniya kun san akwai abin da ake ce mishi aja'ib duniya sabo ko ko ba bakwai bane an ce an ƙara ɗaya kwanaki to da kila wannan littafin da fatul bari sai ya zama yana cin aja'ib duniya yana cin abubuwa masu ban mamaki da aka yi a duniya sharhi ne da ke cike da ilimi Allah ya saka masa da alkhairi daga cikin littafansa waɗanda suke shahararru kuma masu albarka akwai littafin jami'ul ulum wal hikam fi sharhi 50 hadisan min jawami al-kalim eh, asali littafin al'arba arbaun nawawiyya hadisai 42 da al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi ya ya rubuta wanda shi ma kammala ma ibn salah ash-shahr zawi yayi to ibnu rajab sai kara hadisai takwas sai suka zama hadisai hamsin bayan sun zama hadisai hamsin kuma ya ɗauka ya musu sharki sharkin da ba a yi kamar sa a cikin shuruh na al'arba'unan nauyi ya kakaf babu sharhin da ya kai na ibnu rajab alhamdulillah rahmatullahi alai an samu sharhin da irin su al-imam al-fatiha ne suka yi irin su al-imam ibn daqiq al-eid irin su ibn al-mulaqqi shi kanshi al-imam an-nawawi ya dan yi wasu ta'liqat akan hadisan hadisan sana al-arba'una arba'una al-arba'una hadithan amma babu ya sharhin al-imam ibn rajab wanda ya kira shi da jami'ul ulum wal hikam sannan akwai littafin sa al-qawaid al-fiqhiyya wanda ya fi shahara da qawaid al-fiqh qawaid al-fiqh al-hamdani shi ma littafi ne na al-qawaid al-fiqhiyya littafi ne mai matukar muhimmanci kuma wanda yake cike da ilimowa babban malami a wannan zamanin al-allama ibn al-usaymin rahmatullahi alayhi ya yi ikhtisarin sa ya fitar da wasu ka'idoji daga cikin wannan littafin sannan akwai littafin al-istikhraj fi ahkam al-kharaj shi kuma littafi ne da ke bayani akan da tsari na tattalin arziki na musulunci littafin ne shi ma an buga shi kuma ana samun sa an fara buga shi a kasar masar bugun farko da aka yi masa kenan ya samu ta hakiki na ɗaya daga cikin malaman azhar Allah ya gafarta masa sannan akwai littafin sa mai albarka a kamun littafin da ya rubuta akan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da zobe dukkan wani dukkan wata matsala ya kasan tana da alaka da zobe to al-imam ibn rajab rahmatullahi alayhi ne bayani akan shi daga cikin littafansa a masu albarka akwai fadlin ilmin salafi a ilmin khalaf wanda littafi ne da ɗaliban ilimin ya wajaba ba shawara ake ba su da su karanta musamman ɗaliban wannan zamani akwai littafin su ne albarka da fa'ifin ma'arif shi kuma wannan littafi ya rubuta shi ne akan falaloli na kowane wata daga cikin watanni da ake da su na shekarar musulunci akwai littafin wanda yake mashahuri kuma littafi ne wanda yake shakundun zailu tabaqatil hanabila babban malami al-imam al-qadi abu ya'la al-hanbali ya rubuta littafin sai ya sa suna tabaqatul hanabila to da al'imam na rajab ya zo shi ya masa zai wato rataye ya kara malaman da al'imam abu ya ala bai gansu ba ba su gabo suna bayansa ne to shi kuma ibn rajab sai ya ambace su har zuwa zamanin shi shi ma kuma daga baya sai aka samu al-imam ibn mudrad ibn abd al-hadi yanzu shi kuma al-jawhar al-muraddat shi ma a matsayin zai nasa sannan yana da rasa'il kanana wato littafai wasu shirufai na hadisi wasu kuma yakan dauki wata matsala ce kwara daya kamar littafin sa ar-raddu ala man ittaba ghayra al-madahib al-arba'a da kuma littafin sa da ya rubuta shi ma wanda muka ambata da ji hadisi ma bi ibani jahi'a haka shan littafin sa da ya rubuta akan abin nan mas'alatu ru'yati hilali bil hijja wanda littafi ne da matuƙar mahimmanci musamman a wannan zamanin nawa rasa'in sa masu yawa an samu babban malami a sheikh abu mus'ab tal'af ibn fu'ad al-hulwani ɗaya daga cikin malaman masar ya tattara rasa'in sa a mujalladai manya-manya guda hudu kuma ya musu muƙaddima ya ilimi sannan muƙaddima ta fanni Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi الإمام ابن العماد الحنبلي يكفي كشا وله مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة الإمام ابن رجب هنا للتقي ديهم تاما سبها إذا كما مستماسيا gaba ta gaba ita ce maganganun da manya-manyan malamai suka ba da shaida akan ibnu rajab alhambali na yau الإمام العليني يا فلا أتكن لتاق نساء المقصد الأحمدي جوا كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والله الإمام ابن رجب يا كسن شيء إذا بكين جابوا ريشنا دبني نا معلمي محدثة كما أن تتمنى من يمعلمي بجمعي والعلماء الصحاد الأخيار كما هنا إيه لك شما لمي ما سجد الدنيا كما زعب أم لمي وأن في أنبتك أكي سام إرس وكانت مجالسه تذكرة للقلوب صادعة sannan in ka halarci majalisinsa to majalisi ne na wa'azi kuma majalisi ne da ake tsaye gaskiya in ka je za a tuna maka abin da sani za a sanar da kai abin da ka sani ba abin da ka manta kuma za a sake tuna maka da kai وللناس عامة مباركة نافعة ko مجلس انسع mutane ga لا ɗaya سؤال بركاني وأن مجلس وسن nasa kuma masu سؤال فاني اجتمعت الفرق عليه دكا kungiyoyi na addini ake da su to sun yi ittifaki akan amfana da littafin ibn rajab ko me kake yi to ka buɗe littafin ibn za ka iya fa'idar sannan wa qalatil qulubi bi mahabbati ilai sannan Allah madaukakin sarki ya karkatar da zukata sun kasance suna san ibn rajab alhamdulillah rahmatullahi alaihi shi sa zaka ga har wasu malamai waɗanda suke fada da sunna zaka same su suna maganganun da daga suna ibo wasu daga cikin maganganun al-imam ibn rajab alhamdulillah rahmatullahi alaihi Allah ya gafarta masa ya kara masa rahma الإمام ابن العماد الحنبلي يا فلا أسل تاخذ الشذرات الزعر فإن دي يدو في إيه ترجمة عن الإمام نغد الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ الهمزة الثقة الحجة الحنبلي الحديث yace shine babban shi babban malami jagora malami ne mai yawan tsayi wanda ya zama mai gudun duniya kuma abun koyi kuma albarka ce shi Allah ya saukar a duniya sannan mahaddacin hadisi madogaran malamai da ɗaliban ilimi sannan amintacce ne shi a wajen malamai sannan hujja ne shi sannan kuma kan abun halabila ne ibn abdulhadi ibn libras ya faɗa shi kuma yake cewa shekul imamu tauhadul anani qudwatul fusafi jami'u shatati wal fada'i yace shine babban shehi babban malami jagora a cikin zamani shi kadai Allah ya fitar irin sa sannan abun koyi ne ga mahaddata sannan shi ne wanda ya tattaro ilmuwa mabambanta sannan kuma ya tattaro halaloli masu yawa al-imam ibn qadi shubha shi kuma ya faɗi a cikin tarihin sa yake cewa al-shaykh al-imam al-allamah al-hafiz al-zahid al-washi shaykh al imam al allamah al hafiz al zahid al shaykh al hanabila wa fadiluhum aw hadd al-muhaddithin shi ma ya tsara yace mutum ne mai gudun duniya mai tsanani mai kantsini afuwan sannan shi ne babban malamin yan mazhabin hanabila kuma duk a cikin su babu wanda ya kai shi sannan shi kaɗai ne malamin malaman hadisi sannan ya tashi cewa malamin ya ce qara'a wa atqana fanna hakika imam da mazhab alhambali ya yi karatu ne zurfi kuma ya kyautata fannin ilimin hadisi ثم أقب على الاشتغال wa علل مصدون الحديث wa ومعانيه وانفرد بكتبه ya ce daga nan kuma al'imam ibn rajab alhambali ya kasance yadda uku ya shagalta a wajen sanin fannonin ilimin hadisi da kuma illoli na hadisi da kuma ma'anonin hadisi ya zama littafansa da ya rubuta babu mai irinsu a cikin malamai haka al'imam ibn al'imam ibn sahabi shuhuda ya ambata a cikin tarihinsa sannan al'imam na rahajar rahmatullahi alayhi ya fada a cikin imza'ul gumur bi abna'il umur yace wa maharafi fi fununil hadisi asma'an wa rijali al-imam ibn rajab ya kware a cikin fannonin hadisi ya san sunayen malamai sannan kuma ya san matsayin malaman wannan malamin sifa ne za a karɓi hadisin sa wannan malamin zarifi ne ba za a karɓi riwayarsa ba wa ilalan wa tsukan sannan ya san illolin hadisi sannan ya san hanyoyin hadisi wa tila'an ala ma'anihi sannan kuma ya yi zurfi wajen bincike akan sanin ma'anonin hadisi Allah ya gafarta masa sannan babban malamin tarihi ibn hijji shi ma ya faɗi a cikin tarihinsa yake cewa a tsanan fanna wa sara a arafa ahli asrihi bil ilali wa tatabbu'i turuhi babban malami ibn hajar ya kyautata koyon fannin ilimin hadisi sannan kuma ya zama shi ya fi kowa sani a zamaninsa game da ilimin illolin hadisi sannan kuma da bibiyar hanyoyin ilimin hadisi littafansa suna masa shaida a kan haka alal ko da wannan littafin nasa da za mu karanta za mu ga haka insha Allah ta'ala idan Allah ya ara mana lokaci da kuma lafiya gaba ta ƙarshe ita ce rasuwar sha الإمام ابن حجر يا فتاة الكتاب ساء الدور الكاملة هيك شيوا ويقال إنه جاء إلى شخص حفار وكان ابن رجب سيدة وزمي حكم الخبر فقال له سيتي مصر احفر لي هنا لحدا سيدي زعبون وجي سيتي مصر حقام اللعد أنا يمن خبر اللعد وأشار إلى بقعته ينولى مصر وجي سيدي أنا حقامه قال الحفار من حق قبل سيتي فحفرت له فنزل فيه شيكي نسينا نحق عمس سيشي فأعجبه وابتجع سيتي كأي ونمكو يا برجي لكم يا يكو سيكي شنجئة كما يبدأ أكي ساقاوة أسكن كبر وقال سيتي هذا جديد يكي كأي ونمكو يا يكو فمات بعد أيام bayan yan kwanaki kawai shi kenan sai al'imam na rajab ba hanbali ya rasu qad na fiye a wannan kabarin da sa aka haƙa masa da kanshi ya aka shi wannan malamai ba ibn hajar ba shi kadai sun ambata a ciki akwai al ibn imad al ya ambata a cikin shadaratu za'ab sannan kafin sa al-imam al-ulayni shi ma ya ambata a cikin يا أنبتا أشكن المقصد الأحمد ومن إبن عبد الحادي فيما يا أنبتا أشكن الجوهر المنضد كنس أنبت وني كسا شيء الإمام العليم ما كيري كاو ما لمن دي أنبت حقا أشكن آه، بتافنسا المقصد الأحمد الإمام ابن رجب رحمة الله عليه يا رسول أجري كنا كنت قوة رجب shekara ta ɗari bakwai da casa'in da biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallam aka masa sallah sannan kuma aka rufe shi a wajen da ake cin shi albabu wannan ƙarshen tarihin al'imam na rajab kenan a taƙaice a wannan majalisi namu na ɗaya kuma insha Allah ta'ala a majalisun da ke biye ma wannan mu na biyu kai tsaye za mu shiga mu fara karanta littafin اختيار الأولى في شيء حديث اختصام الملأ الأعلى من أرقون الله مدرسين سلكي يقاف ارتام ابن رجب بصورة ما دممه ولن سكر قام جدا قدكيا الله مدرسين سلكي kyautata karshen mu mu sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fa'idantuwa da abin da za mu ji kuma mu karanta a cikin wannan littafi mai albarka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa